أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم الصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شد أوتن أكو وتر ربعين الأول hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar 23 a watan goma watan oktoba shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya kara maimaita haɗuwar fuskokinmu a ɗaya daga cikin masallatai ɗakunan allah masallacin juma'a kuma wannan na darul qur'an da ke gumen local government a jigawa state a tarayyar nigeria domin gabatar da sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati kullum fatan mu baya wuce Allah madaukakin sarki ya sanya tsawon rayuwa da muke samu ƙarin guziri ne a hanyar mu ta tafiya lahira kafin ji tsawon rayuwar ya zo ya ƙare a kai tsaye ba bane bako abu ne sananne a wajen duk wanda ya ɗanɗana alawar musulunci cewa musulunci addini ne da ba a aran hannu a cikinsa addini ne da in za ka yi shi to baka raba ƙafa yin sa kake gaba daya Allah subhanahu wata'ala yace ya ku masu imani udkhulu fi salmi kafa ku shiga musulunci gaba daya kada ku yadda ku bi khutuwatu shaytan wato wasu kururuwa wasu kiraye kiraye na shaytani inda kai musulmi ne to kai musulmi ne musulunci kaifi ɗaya ne ba a aran hannu a musulunci kana nan musulminka a kowane hali dan Allah subhanahu wata'ala abinda yace wa abudu rabbaka hatta ya ya yaqin ka bauta ma ubangijinka gaya matukar abin da zai raba ka da ibada to shine sai dai in mutuwa ce an raba ranka da rayuwarka ka zama gawa to shikenan ka kare ibada saboda kai da kai imani a matsayin musulmi to kullum kai bawan Allah ne ba ka da wani abu da za ka yi saɓanin musulunci inda za a aru wani abu wanda ba na musulunci ba a yi to da farkon farkon asibahin musuluncin an yi aran kuma an ce hakan ya yi kuma an tafi a hakan amma an kun in tuna mana sai na umar allah ya kara masa yadda ya ga wani yanki na attaura ita ce wadda aka ba nawa musa kana ya ce littafin yahudawa kenan da ya karanta wannan yankin da ya samu sai ya ga abin da yake cikinsa bai saba da abin da alkur'ani ya zo da shi ba waraka sai a sai na umar yake ganin ai za a iya haɗa tafiya tare amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da nuna masa fishinsa sai na umar yake raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce alam atikum biha bai ba anaqiya alam atikum biha bai ba anaqiya law kana musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i ban zo muku da ita ba ita a taurar tatacciya tsaftatacciya na zo muku da littafin da ya zo da abin da suka kunsa da ƙari sannan ya samu kariyar da ba su samu wasu wa'annan littattafan sau da ka alam atikun bai haɓa ba a naƙiya to da annabi musa mawa na shi da aka bawa a taurar yana da rayuwa annabi ya ce lama wasi hu illa tibai da ba abin da zai yarwace shi sai ya bar abin da aka shi ya zo ya biyayya cikin abin da na zo da shi kaga wannan shine ƙarshen nuna maka addinin musulunci ba a ran hannu ba a raba kafa kawai udkhulu fi silmika fa ku shiga musulunci gaba daya shi yasa in kai musulmi ne to dama addinin ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne an gina shi ne akan ilimi addinin ka ba a yadda yi wani aiki da ka ba shi yasa mai ya yace wala tafa'ala fi'lan hatta ta'lama hukumar fihi kakka yadda da ɗai ka aikata wani aiki ko mun girmansa ko mun ƙanƙantarsa in dai sunanka musulmi to kana buƙatar ka san mai hukuncin Allah a wannan aikin da za ka aikata kafin ka aikata shi aljanna kake nema duk abin da za ka yi a nan duniya so kake haifan maka ɗa mai ido a filin alkiyama irin sakamakon da za a ce tafi aljanna to duk wanda yake kan layin neman aljanna ku to sai yayi da gaske sai yayi da ilimi kar ku manta mu'az jabal Allah ya kara masa yadda kun dai san Mu'adh bin Jabal ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai ɗaya kenan falalarsa annabi ya ce ya ati yawmal qiyamati amama al ulama ibrat wakil Mu'adh bin Jabal tashin alkiyama a gaban malamai ma ba jahilai ba da tazara a gaban malamai ma shi yana da tazara akwai distance tsakaninsu da malamai a filin alkiyama Mu'adh amma wannan Mu'adh ya tako kafa da kafa yazo ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin ba ni labarin wani aiki wanda shi wannan aikin yudkhilni aljannata wa yubaidni minan nari zai shigar da ni aljanna kuma zai nesanta ni daga shiga wuta wannan aikin da zaka bani labari in ka dauko cewa yafi kowa sanin halal da haram ai sai ka ce to yafi kowa sanin hanyar wato tafiya aljanna to amma da da ya sani a ina ya sani ai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani to gindin maganin ya sake dawowa a ƙara ɗora masa cewa ba a ƙara karatu kenan to amma don ka gane aljanna sai ka yi da gaske bayan ka yi da ilimin ma sai ka zage dantse sai ka fi ƙarfin zuciyarka annabi ya kalle shi ya ce kai kai kai mu'azu laƙad sa'alta an azimi haƙiƙa ka tambayi abin da yake mai girma ne abin da zai kai ka aljanna ya raba ka da wuta sai kuma annabi ya ce amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi sai dai kuma abin ne mai sauki a wajen wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauke masa Allah ka sauke mana wannan hanya Allah ka sa mu dace ka raba mu da abin da zai kai mu ta kai mu aljanna amma ka ji to kaga wannan yake nuna maka ashe aljanna sai kai da gaske shi yasa a suratul isra'i yace wa man arada al-akhirata duk wanda ke son lahira ke son ya gamu da Allah lafiya ya ce a ce ya tafi aljanna to wata alaha ayaha. ya tashi ya aiki don neman aljanna amma ba duk abin da ya ga dama zai yi ba don sunansa musulmi a'a sai aka tantance sa ayaha sai irin aikin da ake dan lahira kaga ilimi ya shigo dole sai da ilimi kuma wa huwa mu'min yana mai imani to duk waɗanda suka zama haka fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkura to irin waɗannan sune a filin alkiyama za a gode ma irin aikinsu in ka ji ana fani'i ma ajrul amilin ma da ladan masu aiki to irin waɗannan su annan Allah ya sa mu cikin su ɗan uwa duk wannan muƙaddimar da nake mana so nake na nuna mana addinin ka bai bar komai ba kuma ba za ka yi wani abu da sunan addini ba tare da addini ya ce ma ga yadda za ka yi ba in kwa ba haka ba ka ce ganin kana da abin da ka ga dama to yanzu ba addini ba ne ka saki addini ka kama son zuciya abubuwan da suke faruwa a najeriyance abubuwa ne da suka danganta da siyasar duniya ba siyasar addini ba sai kuma musulmi kullum addininka yana gaban komai naka duk abin da za a ce babu addini ma to kana janye jikinka ne daga wannan abin mun yadda zaɓe da ake yi da shugaban da ake dubba a tsari ba ne na addini mu a tsari na larura muke kallon su ba haka ba ne mu a tsari na larura muke kallon su don ku addinin musulunci in zai zaɓa maka shugaba to halin halli wal akadi kawai ake samu wanda suke da tunani aka yadda da nagartarsu ba kowa ake sawa a harkar zaɓen shugaba ba a musulunci in kana son wannan na Umar da zai bar duniya kawai mutane guda shida ya zaɓa. da yawan sahabban annabi da yawan tabi'an da suke tare da shi amma mutum shi da ya duba wanda ya da nagartarsu tun lokacin annabi ake tare an san komai nasu kowa ya da imaninsu ya ce wa'annan guda uku guda shida in na bar duniya ku zaɓi shugaba a cikin wannan ita ce hanya ahlul halli wal aqd ko ko shi shugaban da yake kai kafin ya bar duniya dama shugaba ne wanda an yarda nagarta nagartar shi ma nagartar ta kai shi saboda haka sai ya ce to bayan ya bar duniya shi dai iya fahimtarsa to ga wanda ya fi dacewa da ya girma shugaban musulmai an gama amma da aka zo a tsarin demokuraɗiyya haka ne a tsari ne na mafiya yawa ko da taron mahaukata ne suka rinjaye riku to in suka zaɓi mahaukaci ɗan uwansu misali nake yi to haka za a tafi so da kaga kenan shi kansa asalin tsarin dama ba irin naka bane na addini larura ce ta kai ka cikin sa to haka idan za a zo a yi rigima a kansa to karka idan ka ya rufe ka ɗauki magana sat da ake yi cewa sai an cire su saboda suna me suna cutarwa ƙarshen cutarwa a ce suna kashewa in an samu suna kashewa ɗin ƙaddara suna kashewa na farko su jami'an gwamnati ne da lafiki suke abin da suke yi kuma sannan sai ka tambaya mutum nawa sai kashe daga lokacin da aka kafa su har zuwa yanzu wannan dai shine asalin abin da aka fito ake zanga-zanga a kan shi to in kana da hankali musamman kai musulmin arewa shekara nawa ana kashe maka mutane a maiduguri a bom ɗaya a kano mutum nawa aka kashe da bom ya fara tashi rana irin ta yau juma'a a kano mutum nawa aka kashe in ka kasa mutane da aka kashe a wannan bom ɗin na kano shi kaɗai kakkaje na ƙofa gidan sarki wannan na kwana-kwanan can ne zo kawai na wannan na farko da ya fara tashi a kano in ka kasa gida goma ta suka najeriya sun dauka shi ɗaya kamar da aka fito ake rigima akan abin da suke yi kai in ka manta da alaƙalli wannan siyasar ma ka ta cikin gidan tukunan ma ba kalli addinin ka ba cewa ba za ka yi abin da bai ce ba to ba za ka tuno ba cewa mutanen da aka yi ta kashe maka a maiduguri waye ya fito yake zai zanga-zanga a saboda su amma shi kenan saboda kai baka san me ma siyasar duniya take gudana ba bare ta addinin ka kawai sai a kawo magana kawai magana kake kallo ba tunani a cikinta sai ka wayi gari ka bita to wannan fa idan ka zo kuma ka ɗauki ma matsayin mai hukuncin zanga-zanga a musulunci kamar yadda muka ce tuni an gaya maka wala ta fa'ala fi'ilan hatta ta alama hukumar lahi fihi kowa ya je zai gaya maka magana abinda ake so ka lura da a matsayinka na musulmi wannan maganar shari'a ce wannan magana akwai magabata a kanta sace koko ya saba magabata ko ya saba wa shari'a wannan shine musuluncin ba san zuciya ba a'a abin da aka faɗa shine daidai koko ya saba wa shari'a in abin da aka faɗa shi ne daidai to bayan da za ka yi inda sunanka musulmi kam an waɗa tan kawai ya rage maka Don shi ne ma'anar musulunci islamu lillahi ne ne ƙauyenka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala suraka zanga-zanga a musulunci ma babu ita musulunci bai santa ba kuma wanda yake da shugaba na demokuraɗiyya irin tasu wadda muka ce mu larura ce take ta sa muke ƙarƙashinta ai baya buƙatar zanga-zanga saboda ƙuri'ar da aka yi amfani aka zaɓi wanda aka zaɓa kowaye shi ake ganin bai daidai ba to ko da yana kai inda aka ci gaba ne amma kuma demokuraɗiyar aya ko na da hausa ake cewa sa kiranye ana iya dawo da shi a ce an janye zaɓen da aka yi masa Ƙaddara ba a yi saboda ba a ci gaban haka ba to ai yana da limit duk abin da aka sa masa rana to ya zo to haka ba ka buƙatar ashe sai ka yi zanga-zanga irin wannan tsarin na demokuraɗiyya ko za zaka iya kirawo shi ya dawo ka zan yi zaben da kai masa ko kuma yau da gobe ta fi ƙarfin wasa duk abin da aka sa masa rana an gama kullu atin atin duk abin da aka ce gashi nan suka ce ya zo kamar da aka ce wa kullu hayyin mayyit duk wanda aka ce masa rayayye ne ce masa matacce dan rayuwar ta ja masa mutuwa kamar da suka ce kullu jadidun balun duk abin da aka ce masa sabo ce masa tsoho dan sabuntar ta ja masa tsufa sai dai in kar da dade ya tafi haka saboda haka kaga wannan yake nuna mana ashe musulunci baya sakin musulmai su yi abin da suka ga dama to ya zama son zuciya kenan haka musulunci ba san zuciya ba ne, tsari ne wanda wato sai yadda ya ce maka a matsayin ka na musulmi raka zanga-zanga in kuma ka dawo ka kalle ta a duniyance a afirkance da Allah a kwanakin da kake da su ko a shekarun da kake abubuwan da suka faru a ina ta haifar da ɗami ido ita zanga-zangar tsakori inda aka yi ta a iraki ne ta haifar da ɗami ido ko a libya ne ta haifar da ɗami ido ko a suriya ne take haifar da ɗami ido ko a labanan ne da duk garuruwan ƙasashen da aka yi ɗin ina ta haifar da ɗami ido libya suna regretin abinda suka yi wa ƙazafi sun gwammace yanzu ina ma a ce a lokacinsa ciki ba zanga-zanga suka yi ta yi ba ba da su aka kifar da shi ba to ga abin da ya je ya zo karka tambayi sudan yanzu halin da suke ciki da suka kawar da albashir din aka raba kasar wani hali suke ciki yanzu karka tambaya ka je ka gani tunda kan abin da ya shafi saban Allah da kuma wahalar rayuwa da suka fada cikin ta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wata'ala dama baya canja wa mutane in suna cikin wani halin dadi su koma halin wahala ko in suna wahala su koma halin daɗi duka sai an samu canji a cikinsu in suna gode wa Allah la in shakartum la azidan naku in suna saba ma Allah to kuma in sakamakon saban yaro ba ya fitar da su sai sun tuba ba wannan shine suna ta Allah subhanahu wata'ala a cikin Sau saboda haka kullum da abin da ya taso a matsayinka na musulmi ka kalle shi da idan basira in kai baka kai ka masa hukunci ba to ka bi ka tuntubi ahalar zikir akan wannan abin haka Allah yake fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in ku ba ku sani ba mala ya riga ya zo wa sallallahu alaihi wasallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimun alim wa ala alihi wa sahbihi al-akyar wa sallamu tasliman wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله